Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai mikido ne. Kasuwa. Kasuwa a kasashe ya take. Kasuwa a kasar mu. masarare nan ce kasuwar dsm ta a kano ɗaya daga cikin kasuwanni da ake hada-hadar wayoyi da dangoginta a nan kano kuma kamar yadda kuka sani wannan fili zai tattauna ne da wasu daga cikin masu sayar da kayayyaki da kuma masu saya don jin halin da ake ciki musamman a wannan yanayi da aka samu kai na annobar cutar coronavirus da ta addabi duniya sunana mahmud kwali zan ja ragabar shirin kuma da farko zan fara ne da wannan malamin sunana salisu ya uba sakatare na kasuwar waya ta farm center a a akalla yanzu wannan kasuwa za ta kusan kimanin shekara ashirin da kafata tunda mun taso ne tun daga post office da muka dawo nan ba irin wancan kasuwancin muke yi ba saboda aka dawo an samu ci gaba wanda da iya Legas ne membobin mu suke iya kawo kaya amma yanzu muna kawo su ne da kasashen waje irin su China Dubai da sauran kasashen waje da wanda ya kama daga ita kanta wayar da kayan gyaran wayar da kuma kwamfuta da kuma kayan gyaran kwamfuta duk daga nan muke kawo su. Ba za ku kai mutum kamar nawa a wannan kasuwa? To a yanzu dai muna da ƙididdigan mambobinmu wanda suke da rijista akalla sama da mutum dubu goma sha takwas da wasu 'yan ɗaruruwa. Kamar ni dinnan da yake gani akalla yara na su su shida ne. wanda suke yin harka da yake ne harkar gyara nake. Kuna da kiyasin hada-hadar da ake wannan kasuwa misali? A lokacin da ya kafin dai al'amura yanzu dai su ɗan kasuwa ta tsaya akalla a kullum ana yin ciniki na naira miliyan 120 zuwa 130 a kullum wannan ba za ka sa na masu gyara a ciki ba saboda na masu gyara ba kamar masu sai da waya ne ba yanzu gashi annobar corona ta karaɗe duniya ku wani hali kuke ci to ai mu ba ma wanda suka fi shiga wani hali irin mu wanda muke harkar waya don gaba ɗaya kayan da muke so wayoyin da muke sowa da kayayyakin su dinnan da kasashen wajen muke so su to gaba ɗaya tun lokacin da da wannan annoba ta ta fara babu ma kayan yanzu a kasuwa wa'anda ma suka duk sun tashi za a kwastomomin duk sun zo babu kayan sannan kuma wa'anda ma suka rage kayayyakin da muke kasawa kwastomomin mu da suke zuwa daga waje alal misali kamar muna da kwastomomi wanda suke zuwa daga kasashen afirka nijar kamaru chadi kotonu da duk sauran waɗannan kasashen da muka iyaka da su da wanda ba mu iyaka da su ba na afirka duk suna zuwa wannan kasuwa ta musu sai kaya wasu ma daga can ma suna can muke tura musu a kai musu inda suke suke yin oda daga nan to amma yanzu wannan al'amuran yanzu ya riga ya dakata saboda wannan babu shige da fice da ake su mun ba sa zuwa mu ma ba ma iya tura musu sannan kayan ba ma iya kawo su mu ma da kasashen waje wannan shine tarnaƙin da muka samu game da wannan annoba da ta a same mu. A tadali ga wani malami na ga ya kasa kayansa. Ya suna ka malam? na Hassan samin. Na ganka da wani dan ceburinka da kuma wayoyi ga su su ba za a kira su sami ba kuma ba za a ce tsofi ba ya sunan su sunan su london youth ko sakan ham kenan masu kyau sakar din sababbi daga kuke samun irin waɗannan wayoyi muna saya daga hannun kwastomomin da muke sayarwa sababbi idan su dan gama amfani da su sai su dawo sai su canja mu kuma sai mu ba su wata sabuwar su kuma sai su ba mu wannan sakan sai mu sake kasa mu ma mu sayar yanzu a rana kana sayar da kamar nawa kuma kana sayan guda nawa so a da dai mukan sayar da goma goma sha biyar ashirin ya danganta da yanayin kasuwa kuma in sayan ma ya kama akan sai goma ashirin sha biyar ya danganta da yanayin kasuwa yadda ya kama Eh, kuna samuwa ne daga waje ko kuma kawai mutane suke a misali yau da kullum mutane ne suke kawo babu wani waje da zaka je ka siya kaya inda kake kasuwancin ka a nan kwastoma za su kawo ma ka siya inda ta cika ka'ida za ka siya ka bashi kuɗin to ake ji da batun yanayin coronavirus ya shafi wannan hadana gaskiya ya shafi wannan yanayin coronavirus babu abin da bai taba ba tunda a yanayin kasuwanci irin namu da za ka sai da waya kamar goma kamar yadda na gaya ma ko goma sha biyar amma ka yi nasarar gaske yanzu ka sai da guda ɗaya ɗaya ko guda biyu wata ranar ma haka za ka zo ka koma. Ya suna ka? Suna na mu kuta. Na gan ka kamar ka kawo waya. Sai hmm. za ka ko Sayawa Saiwa. Kamar sabi ne ko tsofi? Sakan. Hmm. Dama ni tun da na taso na fara harkar waya haka ina siyan sakan ƙananu kifa haka ina siyarwa kuma ta kai da na fara siyan manya ina siyan ina siyan labai barka da rana na ga kama an kawo maka wayoyi kuma ga wasu a cikin gilashi ciniki za ku ne eh ciniki muke da shi yana kawo muna siya muna siyarwa duk yawancin wayoyin muna siya da kwali muna siyarwa in ka ka mana ba kwali ba ma siya ko da suka ka mana an fi son mu siya da kwali kullum muna siya muna siyarwa haka kasuwancin mu masu saurare gani a ɗaya daga cikin rumfunan da ake gyaran wayoyi kuma ina tare da guda daga cikin masu gyaran waya din a karmakala ya suna suna na abubakar husaini aramu ya yi yanayin harkokin su suke tafiya eh to da farkon fara za mu yi cewa alhamdulillahi ana shigo ana ɗanyen gyaran raki da yanzu al'umma da yawa ba sa canja waya kai tsaye dole in wayar mutum ta lalace sai dai kokarin cewa bari ya gyara ta to shine kuma sai kaga ya garzayo zuwa gare mu mun yi wannan lamarin al'amuran aikin sai mu gyara masa cikin nutsuwa sha. kamar yanzu kenan ku za iya cewa kasuwa ta da. a eh gaskiya kan ba za mu ce ko sai dai mu ce alhamdulillah dan gaskiya mu da kasuwar mu yanzu alhamdulillah alhamdu a tana tafiya yadda ya kamata in Allah ya yarda kuma daman shi haka Allah subhanahu wataala yake a wani bangaren idan kaga su ana kuka wani bangaren kuma dariya suke yi dan haka ba duni za a zama za a za a taru a zama ɗaya ba dan haka in wata matsala ta asfu akan wani ba lalle ta asfu akan wani ba na ga kana da yara biyu ko uku a wannan shago wai da kuna gyara wayu kamar nawa eh gaskiya ni kan ba ma yara uku bane ba akalla muna da yara sun kai kwaya takwas ko tara kuma akalla a rana muna gyara waya kimanin guda arba'in ko ashirin da biyar ya da danganta ga irin wannan ranar wani irin al'umma muka samu suka zo gyara a nan gurin insha Allah. Yanzu abubuwa sun fi gudanawa eh, kenan kuna yin sama da arba'in din gaskiya dai kam muna gyara sama da arba'in a wannan lokacin da rasulullahi amma ana rangwanta mutane ne ko kuma a dai eh, yadda aiki kasance haka za to ai daman mu ko a daɗin ma ko kafin ma wannan karnin an san mu da sauki da sauƙaƙawa sannan ko da aka shigo wannan yanayin sai muka cewa ai ya kamata mu rubanya mutane sauki ba kamar ma yadda muke yi ba abin da muke a naira dubu biyu sai muka ce to bari mu yin su naira dubu ɗaya. Allah eh, kamar na ga waya ka kawo ya sunan ka. Sunana Umar Ibrahim Kura. Eh gyaran waya na kusan an karɓi wayan nawa ana kan halin gyarawa. wanda kuma daidai gwargwado kamar yadda ya bayani gaskiya na samu sauki ba sabanin yadda kusan na sani a baya ba alhamdulillah yanzu ana kan gyara wayan nawa eh, kai ma zancen corona ya hana ka canza waya ko kuma a kai dama kana gyarawa E to duba da yanayin kamar yadda kowa ya riga ya sani wannan ya shafi kowa har da shugabannin namu to ni ma zan iya cewa dalilin daga cikin dalilan corona ya sa maimakon jan ce zan sai sabuwa gwaran dauko in gyara wadda ta yi watanni a ajiye na ga yanzu in je in sa kuɗi in sayi wata gara zo in gyara wannan sunana usman lawan na zo sa screen guard kasa sabon waya ne a ba tsohuwa ce dai na zo in canza mata yanayin tsada za ka siya ka ga bayan da ka sani da eh, to kaga kuwa na lokacin kana da tsohon gwara ka tattala kayanka in dan kes ne ka canza mun screen guard ne ka sama ya buso masarari har yanzu ne muna kasuwar yan waya ta wato gs7 market da ke farm center a nan Kano yanzu ina ɗaya daga cikin wato kantina da ake hada-hadar wasu bangarori na wayoyi kamar jakarta da sauran ababe da akan yi mata alatu da su malaya sunan sunana muzita fasan muhammad kamar mai da me kake sayarwa a wannan shago ina sayar da screen guard da kwaba da airbus da charger to ya al'amura suke garawa yanzu tun da an ce akwai lalura ta duniya da ta shafi sha'anin annoba nan ta coronavirus gaskiya dai wannan cutar mu ta shafa Ran ta shafe mu gaskiya ɗari bisa ɗari da gida da kuma can wajen ma mm. so yanzu ba ma iya samun damar da za mu samu kayan ko da a nan najeriya ma balantana ka ce za ka su a cana gaskiya dai kasuwa babu daɗi mana addu'a allah ya yi mana wannan cutar ba ma iya samun kayan sannan su kansu masiyan ma ba kamar da ba a yanzu ba ta wata hanya da mutum zai biya iya samun kaya ko nawa za ka bayar ba ka samu kaya ba ba don kuma ba in ma kayan sun zo ana tsoron ma menene zai zo a cikin kaya tunda an ce wannan cutar ah, kamar ana iya ɗaukar ta ta hanyoyi da dama to shi yasa kayan ma ko da ma za mu iya samun su ta hanyar gaskiya ni kasuwa da zan iya karɓar masu raunika duka da aka muka zo karshen shirin da muka gudanar da shi a kasuwar gsm ta farm center a kanan daba najeriya Sai daga cikin kasuwannin wato hada-hadar wayoyin hannu a kano a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku ni sunana mahmud ibrahim kwari nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta Amerika ga mun shirin binciko mana gahiro. Kasuwa Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Eh, corona virus, corona yunwa, corona tanshin gida-gida. In ma cutar ba ta kama ka ba, ka koma zaman gida. Eh, mata ke zaman gida yau kuma ya kwana lafiya a ce ta tattali ba damar shiga kasar can ma an sanya tubali ko kai sa'ar shiga kasar zaka tarar kowa yana gida. to da sun ware wasu na can amerika wasu london sun haura ƙetare

ce da asuba ɗayan dare sannan yayo gida. Mata ke zaman gida yanzu ko ya koma na 'yan maza. Duk sanadin coronavirus yau gadon gida. Komai ya da mulmule ba makarantu babu kasuwa. Amma an barka ka kasa kwastoma na tsoron zuwa. su da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. har Lahadi. Sunana Pastor Isahaka Shehu, Ekkilisiyar Manzanni ta Najeriya. Zan mori wannan dama in kira ga al'ummar Najeriya da ke Ubangiji ya halicce mu cikin ƙasa ta Najeriya mahalicin mu guda ne saboda haka kowane addini muke yi akwai tunanin cewa mahalicin mu guda muke bota ma yadda muke bota mai ne da bambanta amma allah guda ɗaya ne su ya kamata ko mu haɗa kanmu da zuciyar mu zauna guda mu zama iyali guda muka lura halittar duniya halitta namiji guda mace guda allah halicci duniya shi da ya halicce mu yana son mu zama ɗaya ko da mamanci yare ko addini bai kamata ya raba mu ba musamman cewa komai muke yi mu cewa ga allah nan muka fito sun zamu kuma gare shi komai muka wannan duniya kuma sakamakon daga wani allah yake zuwa so kada mu zama da mun gaba da junanmu ko bambancin addini ko bambancin ɗarika ko na siyasa ya raba mu ga matasanmu na yanzu su yi tunani cewa kwanakin gobe za su tunani idan kai abin duk kai yana yana jiran ka gobe komai ka shuka yanzu shi za ka girbe kada su yarda cewa saboda bambancin siyasa na ɗari ko na siyasa ya faci mu ya bambanta mu kada ku yarda wani ya more ku wanda yaransa bai more su wurin a sashen hankali ba ko ku yarda ya amfani da ku ku da ya kamata ku sa kanku wurin neman ilimi yadda za ku samu zama kuma ku zama mutum a duniya amma kuka ba da kanku wani ya more ku saboda mucin ra'ayi ya amfani da ku a gani shi da shi da iyalinsa sun tsira amma ku kwanaki gaban ku ne ke damuwa saboda kar ku yarda wani ya more ku ko saboda wani dalili ku bari mu tuna da cewa duniyan nan ba abin da zaman lafiya bai kawo ba bindiga ba ya kawo shi haɗin kan da gudun mu samu ta wurin zaman lafiya ba bindiga bai kawo su faɗaci faɗaci bai kawo shi tashi hankali bai kawo shi bari mu zama lafiya da junanmu mu duba junanmu ɗan uwa ɗaya ƙasa ɗaya kuma zuriya ɗaya ubangiji kuma ya taimake mu Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. summa amin ya Allah amin amin summa amin ya Allah cikin wannan shirin za ku ji ci gaban tattaunawa da muka yi akan complementary and alternative medicine wato magunguna irin na gargajiya da ake harhaɗawa daga itatuwa da tsirrai. Za ku ji Malam Lawal Adam Giginyu masani ne akan harhaɗa magunguna irin na tsirrai da itatuwa. Tambayar da ne masa ita ce, menene alfanun wannan cibiya da gwamnati ta kirkiro na bincike da kuma harhaɗa magunguna na alternative medicine ga abin da malam lawal adam giginyu yake cewa hajiya magana maganin gargajiya da daddan magana ce wacce ta daɗe a yankuna na duniya tana takarawa. akwai manya-manyan nahiyoyin da magani ya daɗe to su sun daɗe daman suna kan aiki da maganin gargajiya aiki na gaske cikin bincike da nazari idan muka ɗauka kamar india wanda suke da abin da ake kira ayurveda philosophy of traditional medicine wannan ayurveda na tsarin maganin gargajiya ya kai shekara dubu biyar baya ana amfani da shi sannan akwai chinese tcm wato traditional chinese medicine wanda shi ma ya kai shekaru dubu uku baya ana amfani da shi akan hanyar waraka ya samar da lafiya idan muka ɗau ɓangaren musulmi da girkawa akwai tsari na ko arabic wanda ake kiransa yunani medicine wanda shi ma ya faro tun lokacin shekara ɗari uku da talatin da biyu baya kafin annabi isa ta hanyar wani masanin falsafa aristotle daga baya hippocrates shi ma a shekara ta ɗari hudu da sittin ya ɗora akan inda ya tsaya ya ci gaba da aiki akan abin da aristotle ya fara shi ma daga baya Avicenna wanda ake kiransa da Ibn Sina shi ya zo ya bunƙasa fannin na Yunani medicine wanda ya zama na ya yi aikin da kasashen turai daga baya ka littafinsa kanun nasa shi ake karantawa a jami'o'i game da abin da ya shafi ilimin dubu wato abin da ya shafi magani na gargajiya da ma zamanin a ciki aka iman abubuwa. To kin ga shi al'amari ne wanda yake da dogon tarihi da dogon asali. yadda yake tafiya daga baya turai masu ma suka shigo cikin harkar maganin gargajiya european traditional medicine wanda wani masani da ake kiransa Francesus ya fara a shekara ta ɗaya da ƙarshe Daniel wani dokta wato masanin lafiya shi muna ake ce Dr. Samuel Fedrush shi ma shigo ya ɗora daga inda ya tsaya a shekara ta biyar wanda shi ya fito da homeopathic theory ko philosophy na similia similibus karantuwa wanda yake nufin cures poison with poison ko poison cures poison ko like cures like eh, shine abin da suke ci wato a warkar da cuta da irinta ko kuma warkar da ciwo da ciwo ko kuma warkar da dafi da dafi haka suka kira shi wannan babban tiyori ne wato babban tsarin magani ne wanda ya dade a tun wancan lokaci ake ta aiki da shi wanda ko a yanzu ma ana aiki da shi kamar kika ɗauka abin da ya shafi folio da ake yi ta kyanda a ana yin ta ne don a jefa kwayoyin cuta raunana na kyanda a cikin jikin mutum saboda vital force wato dakaru masu yakar cututtuka a cikin jiki su yunkura su yaki da su suka yunkura suka yaki da suka gama da su to sun gane yadda suke da lokacin da manyan masu karfin za su taso cututtukan kyandar su da wuri su yunkushe su kafin su yi karfi saboda mai. saboda da sun taɓa yaƙi da ire-iren su sun gan su a tsakanin su wannan shine wannan tsari na ah, similia similibus karantuwa daga baya dr kansa seramati shi ma ya kirkiro da nasa sabon sala na magani na gargajiya da ake kinsa electrohemopathic philosophy a shekara ta 1809 wanda yake kiransa similia complex karantuwa wato ana za a warkar da ciwo ne da plant wato ana warkar da cututtuka ne da dukkan abu na asali a warkar da cuta let nature cures a bar asali ta yi waraka kar a shiga kai a mata shishigi da kimiyyar zamani wannan ya nuna tsari na tafiyar maganin gargajiya hajja ai da tsadan abu ne kuma ana ta kansa da haka wannan bunƙasa da kuma ƙarfi da harkar maganin gargajiya ta yi a duniya a wannan lokaci ya sa ya zama da su a wancan yankin ba suna da kundayensu na ilimin magungunan gargajiya wanda suke tafi da al'amuran harkar gargajiya su tare da zamani na zamani daban na gargajiya daban in kuma ta ɓaci sai sa da su yanki tare akan cuta ko a fara gwada wancan wancan bai ba a koma wancan haka tsarin da ake tafiya kenan daga baya majalisar ɗinkin duniya an ce an samu resolution na world health organization bangaren abin da shafi kimiyya a bangaren wato duniya lafiyar ƙungiyar duniya da take kula da bangaren lafiya an samu resolution tabbatar da cewa lallai a yi amfani da magungunan gargajiya wannan ya faru ne a tun a shekara ta 1977 wanda aka yi shi declaration da aka yi alma'ata da aka yi a rasha ya zamana an sako maganar maganin gargajiya a matsayin primary health care wato hanyar da za a bi domin samar da lafiya wannan holders na kungiyar organization ita ta yi endorsing A kan wannan al'amarin a wannan shekara ta 1977 daga nan kuma wato a shekara ta 1989 world health assembly ita kuma ta yi adoptin wannan declaration din na world health organization lalle a adaptin din wannan al'amari a shekara ta dubu biyu da tara ita world health assembly din ta nemi director general na world health organization ya updating ya bayanin yadda za a bi strategy tsarin da za a bi domin aiwatar da tsarin ticam shine traditional complementary and alternative medicine a duniya baki daya don haka suka fara fitar da strategy tsari tun a shekara ta aka ce aka fara wannan motsin shekara ta dubu biyu da biyu zuwa dubu biyu da biyar aka yi ta motsawa ana ta aiki amma dai an daɗa update ne a shekara ta dubu biyu da tara aka daɗa barin ƙasa abin da aka yi a baya sun fitar da tsare-tsaren da za su ci gaba da shi tun daga wato za a aiwatar da shi a fara gwada shi tun daga shekara ta dubu biyu da sha ya zuwa dubu biyu da ashirin uku. bayan bincike da aka yi in kika koma kamar bangaren america ita ai ita tun a shekara ta 2000 United National Center of Complementary Alternative Medicine ta abin da ya shafi Amerika a watan Mayu suka fara aiki tare da National Institute of Health ta nan United States a kan maga suka yi bincike suka gano cewa kusan kaso 36 na mutanen Amerika suna amfani da maganin gargajiya a matsayin maganin wucin gadi wani lokaci su amfani da shi lokaci kuma akan wani abu na musamman amma kusan kaso 50 na mutanen Amerika suna amfani da maganin gargajiya sosai a gudanar rayuwarsu wannan ƙasa ce nan kamar babbar ƙasa wacce ta kware a kimiyyar zamani amma ita ma ta yadda da aiki da maganin gargajiya da wani kaso mai tsoka da suke amfani da shi Da muka duba mu kuma kamar najeriya dama ai maganar hajiya ta daɗe a jasha wannan maganar ta maganin gargajiya ta daɗe tun 1999 a wani special health forum wato wani taro da aka yi a secretariat ta economic community of west africa da take abuja a lokacin mulkin shugaban kasa olusegun obasanjo shi ya bada umarni da a kafa natural medicine development program kafa tsari na burin kasa wato magungunan gargajiya wa zama an haɗe su a cikin aikin burin kasa lafiya na nigeria national health care plan jefa su a ciki zama suna cikin bangare na bunƙasar lafiya yadda za a tuntubi masanin kimiyyar zamani haka za a tuntubi masanin maganin gargajiya akan yadda za a yi waraka da makamantansu don haka nigerian institute of medical research nimr aka kafa federal government ta kafa ta domin ta ci gaba da aiwatar da wannan aiki. Mai girma shugaban ƙasa na yanzu Buhari ya su suka kirkiri department a ƙarƙashin ministry of health wanda yake mai zaman kansa akan tcam traditional complementary and alternative medicine godiya ga professor isaac adewole minister na health da hajiya zainab ojoji sharif waɗanda su suke yunkuri na ganin wannan mafarki ya tabbata gaskiya. To tun daga wani lokaci aka umarci jihohi da sauran wannan su yunkura su yi aiki tukuru kowace jiha wacce ta tsaya da kafarta aka yunkura domin samar da haɗin kai tsakanin masu ilimi na magungunan gargajiya haɗe a ƙarƙashin Ministry of Health na kowace jiha su yi aiki tare domin a samar da wannan reshi na Department na Traditional Medicine ko Natural Medicine ko kowace jiha don ka gama hajiya ishar sule na da cikin wanda suka halarci training da aka yi akan domin neman certificate na aiki akan national medicine din wanda a nan kano a ƙarƙashin jagorancin wani dr bello a nan kano wanda shine director na national college of national medicine wanda reshi ne na nigerian council of physicians of natural medicine suka fara ba da kwasa-kwasai na certificate da diploma da digiri akan magungunan gargajiya. Tuma sauraro a nan za mu tsaya da wannan batu namu na complementary and alternative medicine wato magunguna da ake har hadawa daga tsirrai da kuma itatuwa za ku ji ci gaban wannan shirin idan kuka tara mako na gaba halin yanzu a madadin shi malam lawal adam giginyu masani akan harkar magunguna da ake har hadawa daga tsirrai da kuma itatuwa wanda ke nan Kano da kuma Julie Leathers Gresham da ta harhaɗa shirin nan ya zo gare ku. Ni ce Aisha Tusule. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Kuna sauraron VOA Africa akan mita ɗigo.